ka ina eh na'am daliya shafi na takwas go qasidatu daliya yace wa kasathumu sawbal afa'i wa ghadarat tilkal hada kalbara il musladi yace duk waɗanda ya ambatan nan wato duniya ko zamani wa kasathumu ta musu sutura saubal afa'i da tufa irin ta wato mutuwa wato tufa ta shafewa wangadarar ta bar tilkal hada'iƙa wa'ancan lambuna kalbarahil musnadi kamar ƙasa ce ƙiƙashishiya nan wace kalma ce baƙuwa musnad ko musnadi ko saldun sandararren abu sadun da lamun da dalun ko wara makasirar wara marmaka siral kayasiratin ula azamu bisamin min raza ya musulmi wara mutuwa ta jefi makasiral kayasirati soraye alkayasirati shugabannin kaisar na yahudawa a wancan zamani irin soraye sarakunan su kenan al'ula waɗannan azamu da suka ka bi bisamin ta harbe su da kibiya ita mutuwar kenan mirra zaya ta musibu musulidi masu kisa wani hat ila daril azimi li hazaha fatan la daral an kafi ril mu'yadi a can musridi shine ita ce bakwar karma sadun ra'un da dalun razaya raziyatun ko nan ko musiba ya ce wani hat mutuwa ta nufi daral azimi daral azimi ko wani ta fiskantar da lihaza ha wato kallonta daral azimi wato sunan wani sarki ne fa eh. daral azim Fatan fatalla sai fada kawai daral an gida wato na halaka almu'yadi babbar halaka al'an kafir wato musiba ita ce al'an kafiru mun gano nan al-mu'yad da aidin ko can ƙarfi ko babban abu wasa na binga ilhil hakimi falam ya an hurrada masa nahu min azjudi ya ce wasanat mutuwa ta juya ta juyar ta juyar binga ilhi da halakatta alhakima wani sarki ne shi ba alhakima ne ba alhakimi ba wasanar biga ilhil hakima ta juyar da halakarta alhakima zuwa hakim sai ce ai ma na homin asjudi abun ya taskace shi na zinari falam ya zuɗ an hurrada bai tunkuɗe masa mutuwa ba bai tunkuɗe masa da ya halaka ba wasa'at alal akiyali hiha wazawad mada abdul mada nil akmadi wasa'at wasafat ko wato ta janyo hujar yahiha ha, wa zaburar guguwarta alal iyali akan sarakunan karkara wa zawatta danke wa eh, eh, mada eh, iyakar koko matukar abdulmadani abdulmadan al-akmadi mai babban wuya wani kato mutum ne basaraki amma sai da ta tattaro wato ta kawo masa iyaka